Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin abar ya huce amma da farko ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. wasu mutanen kasar ireland da fada-fada na cocin katolika suka yi lalata da su na kira ga roma francis da ya dau kwararan matakai kan irin waɗannan fada-fadan lokacin da ya kai ziyara a ƙasar roma zai fara ziyararsa yau asabar wacce za ta kasance ziyara ta farko ta roma a cikin shekaru 40 a wannan ƙasa ta ireland tun bayan ziyarar paparoma john paul ta shekara ta 1989 kasar ta ireland ta rikide sosai zuwa marar ban tafarkin addini musamman ma bayan da taɓargazar lalatar fada-fada ta fara bayyana a shekarar 2015 a kasar ziyarar paparoma francis tana zuwa ne a daidai lokacin da makamanciyar gazar lalatar fada-fada ta faru a amurka da chile da australia wadda ta tuna ma 'yan kasar ta ireland abin asha da fada-fada suka taɓa yi a kasar iyalan sanatan amurka john mccain sun ce zai daina yin jinyar cutar kensar kwakwalwa jiya juma'a suka bayar da wannan sanarwar inda suka ce mccain ya mayi tsawon rai tun bayan da ya bayyana ma jama'a bara cewa yana da wannan cutar mccain ya yi ta jinyar wannan gunyar cuta ta kansar kwakwalwa tun a watan yulin shekara ta 2017 duk da yunkurin da ya yi har sau biyu na neman zama shugaban amurka wato a shekara ta dubi da kuma shekara ta dubi da takwas ba tare da nasara ba maken ya kasance ɗaya daga cikin fitattun 'yan majalisar dattawan amurka maken wanda ɗan republican ne yakan haɗa kai da 'yan damakarar da ma 'yan jam'iyyarsa ta republican kan abubuwan da suka haɗa da ɗumamar yanayi da sauye-sauyen tsarin shigi da fici da kuma batun ka'idar kuɗin kamfe wata 'yar ƙabilar yazidi wacce ta fito daga yankin sinjar na ƙasar iraki mai suna ashwak haji hammi. wacce yayin da take tafiya a ƙasar jamus ta kicibis da mutumin da ya taɓa mai da ita kwarkwararsa na tsawon shekaru ko watanni shida a ƙasar ta iraki har yanzu tana cikin firgita tare kuma da neman adalci hami na da shekaru sha biyar lokacin da aka sace ta tare da wasu dangoginta da dama ciki har da 'yan uwanta biyar yayin da 'yan kungiyar isis suka fantsama cikin yankin na sinjar da kashe-kashe a shekara ta 2014 kamar yadda ta bayyana a hirar da ta yi da sashen harshen kurdawa na muryar amurka a kafar skype yazidawa akalla dubu goma aka kashe ko aka sace lokacin wannan haran a cewar majalisar ɗinkin duniya ashwak na ɗaya daga cikin mata da yara sama da 6,400 da aka mai da su bayi a maimakon kashewa To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump ta rage fiye da dala miliyan 200 daga cikin kudaden tallafin da ƙasar ke baiwa Falasɗinawa. Jami'an gwamnatin Amurka jiya jama'a sun bayyana cewa an yanke wannan shawarar ce. bayan da aka yi nazarin abubuwan da ake yi da irin waɗannan kuɗaɗen a yankin kogin jordan da kuma wato yamma da kogin jordan da kuma gaza don tabbatar da cewa ana amfani da kuɗin ne kan abubuwan da ba su saba ma muradu da kuma ƙa'idojin amurka da kuma amurkawa masu biyan harajin da ake amfani da shi ba. wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce yanzu za a karkatar da kuɗin da ya rage zuwa ga wasu ayyuka masu fa'ida a wasu sassan duniya kotun kundin tsarin mulkin kasar zimbabwe ta yi watsi da karar da aka kai ta buƙatar soke sakamakon zaben shugaban ƙasa na ranar 30 ga watan yuli wannan hukunci na ji jama'a ya zama sharar fage ga rantsar da shugaba emerson mnangagwa cikin sa'o'i 48 bisa ga tanajin kundin tsarin mulkin zimbabwe alkalin alkalai luke malaba ya ɗau tsawon kusan sa'a guda yana karanta abin da ya ce hukunci ne na jam'i wanda ya yi watsi da zarge-zargen 'yan adawa na neman na cewa an tafka magudi inda hukuncin ya tabbatar da Mnangagwa a matsayin wanda ya ci zaben. kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Ba a cin ya su da ake ana gane su malamin shigar su mai ban tsoro ce in sarki ne in ya taho kamar wani gwanci ne gaske sarkin zazzau in ya shugo kamar wani yiwa ne a fagen mulki al'amuransa tamkar rana ne haka ne hmm. in ta haska duniyar ga kowa ya gane to madalla daula barka da dawowa so Alhaji Usman ah, barka kai. Mun yi misin ɗinki kwana biyu ta turawa. Gaskiya kam. Eh, na san ma sauraro ma suna ta cigiya kyai. To ya za a yi harkar lafiya jiki da jini. Mm, dai ko da Allah dai abun Allah ya kawo komai cikin sauki kuma eh. an samu lafiya. To alhamdulillah Allah ubangiji kare mu da lafiya. To amin. Duk wa'anda ma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ni ma kin san mamana tana can ba lafiya. Haka ne ba ta amma dai tana samun sauki. Amma an sallame ta ko eh, an sallame ta. To Allah ya kara mata lafiya. Amin amin daula. Amin Allah ba duk wasu marasa lafiya lafiya mm. eh, muna da yau labari bayan mun yi gaishe gaishe amma labarin da zami mm. na marigayi ne kofi anan mm. Yawwa saboda haka na san za a kasa kunne saboda mun dan zakulo mu ji wane ne shi mutane su dan wasu dan karu duk da yake za su so a ji tunda an ji amma za a so nan ma a ji shi haka tunda gwarzo ne da ya taka eh, rawa sosai sosai sosai duniya baki daya ma za mu ce ba Afirka ba haka to kafin ki fara gaishe gaishen barin dan mika ta'aziyya ta'aziyyar da zan mika shine zuwa ga wani ma'aikacin libati umar abubakar malali wanda hmm. allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa wanda kuma sunan mahaifiyar tasa malama amina abdullahi ta rasu ne bayan ta je ganin gida allah ya eh allah ba ta ladan zumunci ya kuma karbe ta hmm, allah kai kuma umar malali muna maka ta'aziyya da fatan allah ya ba ku hakurin wannan rashi ma'aikaci ne shi a libati da da talabijin oh, dan eh, jarida ne to muna maka ta'aziyya gaba ɗaya daga nan sashen hausa na muryar amurka haka yake mm. za mu sake lallabawa amma ke zan bari yanzu ke lallaba din yau ba ɗauko sakonnin facebook ba wato na majalisa a bari ya huce saboda kwana biyu mun ta karanto su bari mu dan shiga sakonnin da aka aiko ta email ta email mm. saboda haka bismillah in kin shirya to haka ne usman bari mu shiga shafukan mu na email din domin karanto sakonnin mutane da miƙa gaishe gaishen su mm. To sakonmu na farko a yau na email na gaisuwan fatan alherin a bari ya huce cewa ye salam fatan alheri ga masu gabatar da shirin a bari ya huce Usman Ahmad Kabara da Hajiya Daula Salim. Hmm. Sunana Yahaya Donno Azare gaisuwa ta zuwa ga Abdulkadir Aliyu Mina da Nasiru Aliyu Bukuyim da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Dahiru Mai Shago Hanafari da hmm. Shehu Adamu Rijau da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Sai saƙo na gaba cewa ina yi wa masu gabatar da wannan shiri na a bari ya huce fatan alkhairi. Sannan ina so ku isar mana saƙon gaisuwa ta na a bari ya huce zuwa ga matata Yakuji Ahmad Abacha Macina da baban gida mai shago Kagumsuwa da Abubakar Sabi'u Sabuwa da Abbas A Sale Macina da Abubakar Kawu Girgir da Lawal Sani na Kawu Daura da Malam Yahaya limamin garin ta nama da amini na alhaji waziri macina da bukar na jigili mai safarar dabbobi macina na gode daga mai sauraron ku ahmad abacha macina jihar Yobi. Mm. to madalla malam ahmad muna fatan kai ma ka tashi cikin koshin lafiya to amin amin to sai sako na hannuna na karshe a yau ya fito ne daga ali nuhu to wannan dai takwaran ali nuhu ne ne mm-hmm. eh, na ga har dogon email din eh, ga email din shi na inda yake cewa salam malaman shirin a bari ya huce da fatan kuna lafiya sunana Ali. direban brc fm azare gaisuwa ga isuhun dila faki da ɗahir mai shago hanafari da ya haya da no azare da shehu adamu rijau da prince tasi ibn abdallah azare to madalla da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya usman gare ka to daula sakon farko da ke hannu ni ma dai dai na sakon email sun ne gali sirajo faki yace fatan alheri ga oga kabara da anti daula gaisuwar a ya huce zuwa ga mai girman hakimin faki alhaji jafar aliyu sai kuma jakadan faki alhaji abdullahi dan kadi faki sai kuma shehu adamu rijau mhm. sai honorable alhaji jafaru yusuf na dabo faki sai malam siraju na alhaji yado ko yado allah sana faɗa daidai a faki ɗin sai kuma malam tukur na alhaji yado ɗin dai a faki a gege Legas da fatan suna cikin koshin lafiya kuma su ubangiji amin amin madalla sakon gaba ya fito ne daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana mika sakon fatan alherin a bari ya huce zuwa ga kowa Asalamu alaikum zuwa ga filin a bari ya huce ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga mai girma sarkin gabas katsina alhaji umar b isa mani sai alhaji ya'u isa mani sai alhaji lawal nuhu mani sai dan malikin mani da sauran kuma gaisuwa a mika kamun ita zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini na abari ya huce da ma daukacin ma'aikatan VOA Hausa daga Nura Manjomani. To sai kuma sakon Isa Lawal Girgir ya ce daga mai sauraron ku a kullum ranar Asabar. To mun gode. Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoba Najeriya ya ce na miko sakon gaisuwar fatan alheri. To mm-hmm. daga ƙarshe sai in miƙa sakon gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga iliya mai shayi garin daura nasiru mai gangariyan wankin hula dambam sai sakatare inuwa gwate gumau sai kuma magaji alasaka tashan magarya kumo sai matan gidan ado salati goma ga annabi rijau wato jamila da fati sakon ya fito ne daga bala muhammad dambam to yanzu daula sai mu dan shakata mu dawo ko mm, kake rawa da yawa fakin san

na sokoto mai ado mai makawan yinya e gaisuwa ga babban dutse e karyar su kwai su kawo marayi ne sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makawan yinya e gaisuwa ga babban jeji ko bace ciki sai dai ihu sarkin musulmi na sokoto cikin wakar da duk duniya duka an san shi lokaci fa za mu tattauna mm. akan maganar za mu dan ba da takaitaccen eh. tarihin waye kofi anan kofi anan to kofi anan dai shine wanda ya rike sakataren majalisar ɗinkin duniya na bakwai a mm. duniya wato takardar su. Mm. kuma sannan ya zamanto shine na farko gaba ɗaya a afirka da ya taɓa rike wannan mukami ya rike wannan mukami ne daga watan janairu na shekara 1997 sannan sannan kuma ya sauka a watan Disamba na shekara ta 2006. Mhm. Ya kuma karbi lambar yabo ta zaman lafiya a duniya mhm. wanda aka fi sani a Turanci da Nobel Peace Prize. Mm, ya karbi ta na ga wuraren 2001 ko? Eh haka ne. Mm, Har ila yau kuma wannan gwarzan ya kafa kungiyar shi mai zaman kanta Kofi Annan Foundation. Mm. Shi ne kuma ya kasance shugaban kungiyar dattijai ta duniya wanda kungiyar nan marigayi Nelson Mandela ne ya kafa ta. the elders wanda ake kira da elders haka eh. ne kan malam usman to kaga wannan mutum yana da matukar mahimmanci a rayuwar afirka da komai mm. ya kamata a yi koyi da shi shugabanninmu to gare ka ne eh, barka ci gaba to shi dai kofi anan an haife shi a ranar 8 ga watan afrilin shekarar 1938 ne mm. a kumasi ta kasar ghana kenan sannan a lokacin ba kuma su ake cewa ba sanda aka haife shi ana kiran wurin british gold coast haka ake kiran wurin mm, mm, mm. to amma daga baya ne aka mai da wurin sunan wurin kumasi to kila daga baya kenan aka bata kaman eh, state haka saboda kaman al'ummar wurin da yanayin yare da waye saboda aka sai zama jihar eh. sunanta kenan british uh, gold coast nan lokacin ana mulkin mallaka Mallaka yawa to sannan kuma yayi karatunsa a macalester college ne inda ya karanta economics wato fannin tattalin tattalin arziki mm. eh sannan kuma bayan ya gama ne ya wuce graduate institute uh, ta geneva ya mm. karanta wato harkar management wato mm. irin kamar aikin yawwa mm. aikin kamar tafiyar da ma'aikata aikin ofis da sauransu to daga nan kuma ya fara aiki da majalisar ɗinkin duniya ne tun a 1962 wanda yana daga cikin abin da yake jan hankalin mutane a duniya kasancewar ya faro aikin nan tun daga scratch in ji bature tun daga kwarzan tun farko har sai da ya kai matsayin sakataren jana na karshe a 1962 fara wannan aikin amma ya fara ne daga bangaren lafiya na World Health Organization a United Nations Oh, haba. Kisa suna da bangaren eh, hukumar lafiya ta duniya. Mm. Yau wato a ofishinsu da ke Geneva a Switzerland kenan ko? Mm, mm. To ya kuma bayan wannan kuma ya yi aiki a matakai daban-daban a hedkwata na majalisar ɗinkin duniya matsayi mm. daban-daban ofis daban-daban da sauransu sannan ya yi aiki har zuwa lokacin da ya kai matsayin onda sakatare general kamar a ce mataimakin musamman ko jakadin musamman ko mataimakin musamman na majalisar sakataren majalisar ɗinkin duniya yawa mm. a game da magana peacekeeping wato zama irin harkar wanzar da zaman lafiya yawa kamar ana yaki a ƙasa a ce za a yi zaman lafiya a tura a ce a kwantar da tarzoma da sauransu su daga mm. biyu a watan maris wato sai kuma ya bar wannan mukami na wanda sakatare tun a sha uku ga watan disambar alif tara da shida ne a wato hukumar tsaro ko in ci cibiyar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya suka bashi ya zama shine kamar sakatare janaral na majalisar ɗinkin mm. duniya amma ba a tabbatar masa da wannan mukamin ba sai wanda irin da aka yi taro irin akwai abin da suke mm. cewa general assembly irin a tare gaba daya wato a nan ne aka tabbatar tabbatar masa gaba ɗaya shugabannin kasa suna zuwa yawa to mm. shine aka tabbatar masa a matsayin kin san kamar in suka taru a wannan zaɓe suke wannan kamar an naɗa ka ne an an an sunan ka yawa yawa so a ce mm. gashi to sai kuma a zo a ce to ai an zaɓe ka ka zama an yadda da zaɓe yawa ya dai ci gaba kin san kamar yadda muka ce ya sauka ne a shekarar 2006 mm. sannan wanda ya karbe shi shine banki Ki-moon wanda ya karba a ɗaya ga watan Janairun shekarar 2007 to akwai irin wannan abubuwa abubuwa da yawa dai kofi anan ya yi mm. wanda kaɗan daga ciki ya hada da irin uh, maganan wannan kungiyar da kika ce ya kafa eh, yau mai zaman kanta yauwa a mm. duniya da sauransu akwai abubuwa rikice-rikice da yawa irin global uh, compact irin kamar irin mm. zaki ga akwai rikice-rikice na duniya da aka wakilta shi ya je shiga tsakani bangaren larabawa ne bangaren cigaban duniya ne irin wannan abubuwan to kin dai je ko in ce mun ji kaɗan daga cikin wane ne karɓi ran shi a ranar 18 ga watan Agustan shekara ta 2018 inda ya mutu yana da shekara 80 a duniya bayan eh. wani ɗan gajeren rashin lafiya da ya yi. Eh to sai mu ce Allah kyauta ƙarshen mu kuma ya gafarta mana duk gaba ɗaya mun same shi. To amin amin. Hmm, to Malam Usman ya akwai labarin ban dariya ne ka san ni eh, dai ban da ƙarfi ba a ce in yi doguwar dariya. To ra ba yar kaɗan za a baki zai da balani ya kofa sabo ya kuma na wani ɗan guntun labari. Ɗan guntu ne ce ga labarin ɗan Fulani da kotu. Ɗan Fulani ana zo zargin ka da satar awaki guda biyar. Tofa. Dan Fulani ya numfasa ya ce, Karya suke mini, Mm. hudu na sata ɗayan uwar shi ya bi <laughs> da ya zaci guda hudu wanda kan biyar sun bace eh amma hudu ya sata amma hudu ya sata na biyar din da ake magana wai uwarsa ya biyu <laughs> to ina uwar ya ya ya dauke uwar ne oh, to dan ai zai bi kin gane dan akuyar to ai ya ga dauke uwar shi ba dole ya bi su ba to shine sai suka zama biyar ya ci riba kenan amma shi shi hudu ya sata shi ne tsakanin shi da Allah hudu ya sata bai saci biyar din nan <laughs> Allah ma malere To jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu hmm. sake kawo muku wani sabon shiri mai ƙayatarwa. Haka yake yanzu kan amadadin. Ni Daula Salim. Usman Ahmad Kabar Washington DC ke cewa. Mu huta lafiya. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. Akuya ta sa kura la meilleure musique et des infos de